Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karo akan mitoci hudu da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. Ko kuma tashar mu ta VOA Africa zango na 200.5. Kuna iya kama mu kuma a koda yaushe ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masauraro Assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Madina Dahiru mai shanu daga Washington DC muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na dare kuma na ƙarshe a yinin yau. In an ɗan yi gaba kaɗan, za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku na ƙashin kanku akan duk wani al'amari da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Kamar kullum dai lambar da za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ita ce alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili Kada a manta sai an danna alamar ƙari wato plus kafin a jero lambar. Amma duk wannan sai bayan kun sha labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya. Bayan da fadar White House ta shafa watanni tana jan kafa a binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump, a yanzu fadar ta fito fili ta yi na'am da yiwuwar zaman ba'asi a Majalisar Dattawan Amurka mai rinjayin 'yan jam'iyyar Republican. A jiya ne dai shugaban na Amurka ya zunguro 'yan jam'iyyar Democrat a wani saƙon da ya wallafa a shafinsa na Twitter. Yana mai cewa idan za ku tsige ni, ku gaggauta yin hakan. saboda 'yan majalisar dattawa su samu damar yanke hukunci cikin adalci don kowa ya samu komawa kan harkokinsa a mu Wannan saƙon da ya zo tun kafin shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta baiwa shugabannin 'yan Democrat damar ci gaba da rubuta daftarin yiwuwar tsige shugaban ajiya, inda ta jaddada cewa shugaban ya keta dokokin ofishinsa. katafarin kamfanin nan na sufuri uber ya bayyana cewa ya samu ƙararraki dubu uku na fyaɗe da kuma cin zarafi a harkokin sufurin motocinsa a cikin shekarar da ta gabata an bayyana waɗannan alƙaluman ne jiya a cikin wani rahoto mai shafi 84 shugaban kula da ɓangaren shari'a na kamfanin dai tony west ya ce bayyana wa duniya wannan rahoton da ke magana kan matsalar tsaro ba abu mai sauƙi ba ne. ya kuma ce yawancin kamfanoni ba sa magana akan irin abubuwan nan saboda akwai yiwuwar ya zubar da wato mutuncin kamfanoninsu amma mu a ganinmu lokaci ne da ya kamata mu fara sabon tsari duk da dai cewar rahoton ya mayar da hankali kan amurka ne kawai lamarin ya sa mutane ke wato lamarin ya sa mutane duk a faɗin duniya suke saka alamar tambaya kan haɗarin amfani da motocin uber sai dai kamfanin na uber ya ce duk da haka sama da kashi wato 99 cikin biliyoyin ayyukan sufurin da suke sun gudana cikin wato sun gudana lami lafiya rundunar sojan ruwa ta amurka ta bayyana cewa wasu mutane sun rasa rayukansu yayin wata arangama da ta faru a ofishin rundunar da ke birnin pensacola wani mahari ne ya buɗe wuta kan mutanen da ke cikin wani aji na ginin rundunar sojin sama wato safiyar yau da safiyar yau lamarin da ya janyo asarar rayukan mutum hudu ciki har da wanda ya kai harin wasu daban kuma sun samu raunuka wannan dai shine karo na biyu a cikin wannan makon da ake kai irin wannan harin a sansanin rundunar lamarin da ya sa hukumomi suka ɗauki matakai cikin gaggawa ciki har da tsauraran matakan tsaro a sansanin. 'yan birtaniya suna kokarin kada kuri'a da ke da nasaba da ficewar birtaniya daga tarayyar turai ranar alhamis mai zuwa a babban zaben kasar na uku a cikin shekara hudu da suka gabata 'yan siyasa da masu hasashe kuwa na gargadin cewa kiyasta makomar zaben ba abu mai sauki ba ne ba yayin da lokacin zaben ke ta ƙara karatowa akwai alamu masu nuna cewa nasara dai har yanzu tana tsakanin manyan jam'iyyun ƙasar su biyu wato jam'iyyar labour da kuma conservative sun kara da cewa masu kada kuri'a a kasar wato ba su taba yin watsi da sha'anin jagororin duka jam'iyyun biyu ba kamar yanzu. Madina Dahiru mai shanu kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. yanzu kuma sai rahotannin namu. A jamhuriyar Nijar, ƙungiyar matasan Plum de Sahel da haɗin gwiwar reshin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yanci rani sun shirya wani taro na waken slam da nufin baiwa mata 'yanci rani damar gaya wa jama'a matsalolin da suka tilasta musu ficewa daga gida da irin wahalhalu da suka fuskanta a su na ƙetarawa zuwa turai taɓa rauniyar hanya wakilin muryar amurka a yamai sulemu mini barma ya aiko mana da wannan rahoto Dandalin wasa na cibiyar laya al'adu da ake kira CCFN Jean Rouge kenan da kenan ya mai a jiya da daddare inda 'yan kallo suka hallara a albarkacin bikin festival na waken slam na mata zalla wanne wasu matasa suka shirya da haɗin gwiwar hukumar OEM ko IOM. Musa Muhammad Janti Maman Bashir na kungiyar Film di Sahel na daga cikin shika-shikan wannan biki. Wannan eh, wasa da muke nan gai saboda a ba mata hanyar inci su yi magana su faɗa abin da yake damun su faɗa yadda suke so su ga rayuwa galibin matan da suka hau mambari a wannan wasa 'yan asalin afirka ta yamma ne cikin su har da wata matashiya 'yar najeriya faith oce wacce ta bayyana cewa halin talaucin da ta tsinci kanta ciki sakamakon rasuwar mahaifanta da tsohon da ya nakasa kakarta su ne suka cusa mata ra'ayin zuwa cirani sai dai bayan ratsa biranen zandar da agades wannan mafarki ya dusashe in ji ta when i was three years i lost my mom my dad. So I grow up with my grandmother. She take care of me. When I grow up, she come old. I even hug pure water on the street. Tashin hankalin da aka yi fama da shi a kasashe irin su jamhuriyar Afirka ta tsakiya ya yi sanadiyar ficewar 'yan ƙasa da dama zuwa wasu ƙasashe makwabta kamar wannan mata da ta buƙaci in sa kai sunanta. Gabana an kashe 'yar yayata an yanka ta da mijinta da yayan babana duk an kashe su a gabanmu kowa guduwa tsirar shi kawai yake yi shi ne ni kuma na je akwai ambasadin nigeria a can shi ne suka ɗauke mu suka kai mu nigeria to daga abuja ka ɗauko mu aka kawo mu kano saboda na ce musu yan eh, ni yar kano ne kawai don in tsira da raina ban san ya zan yi ba kuma ban san kowa a kano ba wata yar kasar cameroon venerant gongoi da ta ratsa kasashen chadi da libya a kokarinta na zuwa kasar jamus ta bayyana cewa sabanin da ya taso a tsakaninta da wasu kanninta maza ne ya sa ta gudu daga gida domin ta kubutar da rayuwarta daga barazanar kisa saboda ta ki saka hannu akan wata takardar sayar da gidan da suke ciki to sai dai a cewarta wannan biki ya sa ta amayar da abubuwan da suka yi miki a zuciyarta shekara da shekaru Bikin wanne shine karan farko da ake shirya makamancinsa a Niger ya karrama waɗannan mata da lambo lambobin yabo yayin da ɗaya ɓangare ƙungiyar ta de Sahel ta fara horar da ɗalibai 'yan matan makarantun sakandare da nufin karantar da su hikimomin tsara waken silam ta yadda za su yi amfani da wannan hanya don fallasa dukkan wani yunkurin gallazawar da za su yi katarinsa a nan gaba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger. A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoto. sauraro kamar yadda muka saba kowace ranar juma'a yau ranar ku ce ta kanku ta bayyana ra'ayoyinku amma kafin mu kai nan ku shakata da wannan waƙa. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. cewa mu mun samu kiran mu ta farko daga jihar Kaduna. Wake kan layi daga Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wake kan layi. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To barka da dare Alhaji Musa Garo. To barka ka dai Hajiya Aisha barka da aiki. Menene ra'ayinka yau? To alhamdulillah yau ra'ayina ina so in taɓa shi ba da shawara ga gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir Ahmed ɗan Rufa'i. Mm. Yawwa saboda idan muka ɗauka Malam Nasir Ahmed ɗan Rufa'i yana neman shugaban ƙasar Najeriya 2023. Mm. Kuma idan muka ɗauka kin ga mu a nan jihar Kaduna talakawan Najeriya ko kuma talakawan jihar Kaduna mm. su suka zaɓa Malam Nasiru. Malam Nasir ɗan Rufa'i ya ɓata da malaman makarantun boko. malam nasir ya bata da ma'aikatan gwamnati malam nasir yanzu yana fada da 'yan kasuwa yanzu abin da zai baki mamaki jiya nan an zo kasuwar mu ta kawo an ba da notice na kwana bakwai to a duk duniya idan ake irin wannan abu ƙananan 'yan kasuwa an kore su kuma malam nasir kayi magana akan cewa kana son ya dogara da to da alamu dai mun rasa wannan layi ta alhaji musa Ngaro daga kano a kaduna kuma bari mu tafi jihar nasarawa wake kan layi daga jihar nasarawa Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Alhamdulillah to a jihar Nasarawa kuna tare da Garba Salim likitan Radio na garin Agwa mai jihar Nasarawa nan tsakiyar Najeriya. Ta Malam Garba menene ra'ayinka? na farko dai ra'ayina a yau juma'a akwai masu sauraron ku kamar haka na farko akwai honorable Musa ya haya idris ta karamar hukumar noma wato shugaban karamar hukuma wallahi yana jinjina muku akan kuke bawa talakawa ainihin mu talakawa na cikin daji da nagari muna fata ra'ayoyin mu da shi da ainihin zannan lafiya kenan yau a ra'ayina shine zan yi roƙo ne ga gwamnatin jihar nasarawa eh. akwai tsarin da aka yi mana mu ƙananan manoma wato manoman rani eh. wanda za mu koma lambu mu yi maganin zaman banza. To muna roƙon girma gwamna da ma gwamnatin tarayya don Allah don annabi su tallafa mana dan matsinin da muke ciki a tallafa mana mu koma lambu yanzu gashi mun kama gonaki muna jira a tallafa mana tallafin bai zo ba har yanzu kuma an terance ne za a ba to idan an bamu a gurguje za mu samu abin da mu ma za mu ba da namu gudunmawa na ci gaban kasar mu da al'ummar mu da kuma samar da yanayin da za mu samu tattalin arzikin kasar mu ya farfado da fatan waɗanda abu ya dogara kan su za su gaggauta tallafawa duk mai neman tallafi domin a samu maganin zaman banza. Amin ya rabe malam garba yanzu kuma daga nasarawa bari mu tafi kasar Nijar wake kan layi daga Nijar. Alo, salamu alaikum kuna tare da Abdu daga nan unguwar wadata tawa jamhuriyar Nijar. Kamala Abdu. Ni ra'ayina da zan ba. Mhm. menene ina da zan bada bisa ga tattaunawa da an kai tsakanin hukumar sadarwa na kahohin watsa labarai na kasar mu Nijar da hmm. Sani da kungiyoyin yan siyasa yan adawa da bangaren masu mulki to gaskiya wannan tsarin yana da muhimmanci sosai hmm. muna kira kansu to da alamun annabi su ba da muhimmanci zaben nan da ake ciki mm. wanda za a yi kasar mu Nijar a mm. ba da haɗin kai a yi shi lahiya a kare lahiya saboda tashin hankali dai bai da kawo ma ƙasa alheri muna so su zama sun sha ɗaya matsarmin ke ɗaya mm. kuma ma dubu yan adawa da an ka kama na Nijar musamman Hamma Ahmadu muna son zaben nan da ake shi a yi kuma da kuma rijistan sunan ga da Allah a dama da dukkan yan adawa a yi shi lahiya a kare lahiya murya Amurka na gode suna tare da mai sauraron ku Abdu Kasku daga nan Ungwara Ta mun gode mana Audu Kasko daga Nijar kuma bari mu tafi jihar Bauchi. Wake kan layi daga Bauchi. Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. To na kafin madaki menene ra'ayinka? To ra'ayina dai yau za mu sake tuni ne mu shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari mm. a game da aikin kafin zaki dam wanda muke so a mana a jihar Bauchi. Mm. Lallai yin wannan kafin zaki dam zai taimaki 'yan arewa na Najeriya wajen noma kwarai da gaske to lallai muna so shugaban kasa mm. wannan dam na kafin zaki dam ya daure ya mana shi. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam. Kafin madaki a jihar Bauchi. Ta mun gode sosai da wannan ra'ayi naka Malam Ayuba. masararru har yanzu dai layin mu abu buɗe yake ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku na kanku yau ranar ku ce ranar juma'a babu wani maudu'i ra'ayinku za ku bayyana mana akan duk wani al'amari da ke ci muku tuwo a kwarya ko kuma wanda ya jibinci ci gaban ƙasa. To da alamu mun samu wani kira wake kan layi. Yimta daga Adamawa. To menene ra'ayinka? Kana Kana jin mu? Ina jin ku. To menene ra'ayinka? Ra'ayi na dani ra'ayi na dani na godewa chairman namu na Riko. Eh. Rahman Barau. Eh. Na gode masa da ayyukan to da alamu wannan layi daga adamawa bayi da kyau kuma ya katse daga adamawa kuma bari mu tafi jihar ah, kaduna da ah, birnin zaria wake kan layi daga zaria To sunana Musa daga garin Kwangila memba kungiyar taska ta talatar zazzau. Watan yau juma'a ra'ayina nake so in bayyana game da yadda na ji a Buhari ya sake budget. Mm. Wato gaskiyar magana wannan al'amari muna ba mamaki. wato yadda ake sakin bajet din nan ba ma ganin wani abu da yake na ci gaba gaba ɗaya a ƙasar nan mm. musamman wutar lantarki a ƙasar nan ta lalace gaba ɗaya mm. kuma babu wani yaudara sai a zo a mana yaudara da karyar cewa za a gyara mana wutar lantarki in mm. rasa irin wannan yaudara da ake ma 'yan najeriya gaskiyar magana ya kamata laka mu faɗaka mu gyara mu domin muna da shugabanni suna ramu musa kungila ku tashi lafiya. to mun gode malam musa da ra'ayinka daga jihar kaduna kuma bari mu tafi jihar neja wake kan layi daga naija. ibrahim mai wanke hula a garin mai gode a kimba. to malam ibrahim filin naka ne. eh to gaskiya ni ma wannan mai ra'ayin yanzu ni ma muna ina tare da shi ɗari bisa ɗari. haka. domin saboda duk lokacin da aka ce za a budget a Najeriya hmm. sai ka tarar da ainihin matsala ɗaya wadda hmm. za mu more ta ma ba za a magance ta ba. Hmm. Yanzu ka duba akwai hanyoyi da dama wanda ke sun lalace wasu hanyoyin ma hanyoyin ma akan barayi haka kamar irin hanyar binnin gwari zuwa hunto kaga wannan hanyar gaba ɗaya ma ta mutu ga hanya ba kyau ga kinafis ga 'yan bindiga a zo a samu mutane a cikin gidaje a dinyi karkashe su ba gaira ba dalili ba a magance ko ɗaya ba mu abin da muka mai da matsayin wannan bajet din kawai dai za su yi bajet ne aljihunan su su gyara gidajen su su hau motocin su kawai haka muka ɗauki wannan bajet din da za su yi amma kuna tuntuɓar eh, shugabannin ƙananan hukumomin ku insha Allah waɗanda ke da haƙƙin suke tuntuɓar suna tuntuɓar su kuma ba matsalar da yake ba san da ita ba ka mun gode sosai da wannan ra'ayi na kamala Ibrahim mai wankin hula daga jihar Kano jihar Neja kuma bari mu tafi jihar Kano. Wake kan layi daga Kano. Ah, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ah, Aminu A. Abdu daga albatu jihar Kano. So Malam Aminu menene ra'ayinka? Ra'ayina shine ina so nuna ra'ayina kan wata hanya da ta dame mu sosai a yankinmu na albasu mm. hanya nan da ta taso daga sabuwar kasuwa ta mm. biyo tsangaya daho ta shiga har albasu ta tafi har fanda ita ah. ce hanyar da ta dame mu a cikin albasu lokal gama. ina kira ga gwamnatin ja duk hakin da domin sun faro aikin mm. luwai-luwai kamar abin da zai zama mai kyau mm. wallahi kuma sun ɗauke ayyukan su kuma sun daina mm. kuma aikin nan wallahi hanyar nan tana ci mana tuwa kwarya mm. muna kira daga gwamnatin ganduje da tallafa duk wanda suke da haƙƙi akan wannan hanya da ta taso daga sabuwar kasuwa har fanda ta biyo ta daho ta shige albasu ta tafi fanda eh. wannan hanya in dai an yi ta duk wani mutum da yake a gasu local gamman insha Allah an warke shi akan maganar hanya. Ta mun gode. Wannan shine ra'ayina ina Mun gode sosai da wannan ra'ayi na Kamala Aminu yanzu kuma daga Kano za mu koma jihar Kaduna wake kan layi daga Kaduna. To Hajiya Aisha mai babban suna barka da lasariya. Barka ka dai Malam Murtala. Sunana Murtala ina kiran ku daga gare da gasa a Kano tarayyar Najeriya. To muna sauraron kamalan Murtala. To madalla Aisha kan je ra'ayina zan kai ga dan uwanmu ko mai sauraron ku ci a shi murnan karon haihuwa Allah ya raya. alhaji abdurrauf guru da ya samu karuwan da wanda aka sa masa suna shu'aibu allah ya raya shi kyakkyawar rayuwa amin allah ya ba kuma har yanzu dai gaskiya kaduna dai muna cikin ɓacin rai mm. duba da yadda muke ta faɗan kyawun manufofin gwamnatin malam nasiru kafin ya zo mm. kuma ai shekaran jiya waccan mun gaya muku da ba mu tambayan gwamnatin za ta ba ma dole mun ga dole mu fara tambaya in za a yi me dalili ne alfanun shi me rashin alfanun shi mm. kamar kasuwan kawon da aka ce za a zo a rushe shi al'ummar kaɗai yanzu kin ga cikin gari yara masu ɗan kasuwa kanana kanana mu fa da muke mu'amala da talakawa yara yan uwan mu muke ga halin da ake ciki ko magana tsaron nan bai kamata a ce yan kasuwa ba a ce a rushe gurin ba wani mafita na biyu gare su ya kamata a ce in za ka rushe kasuwa ka samu wani guri da ka tanadar ma 'yan kasuwa kamar yadda muka yi muka da an a zaria hmm. kasuwan zaria mun ji wani guri an ware musu wasu guri za su koma an gama su kara dawa hmm. na kawo me aka yi musu ina za su koma ina aka ba su da fatan mai girma gwamna zai ji wannan koke namu Allah ya sa ya saurare mai kawo mana mafita a tashi lafiya. Amin mun gode sosai da wannan ra'ayi naka yanzu kuma bari mu koma Kano. Wake kan layi wa alaikumus salam. Sunana Kabiru Muhammad Gama. Malam Kabiru menene ra'ayinka? ra'ayina a kan masarautun rikice ku da ake masarautun kano to bismillah to a gaskiya muna goyon ba mu girma wannan saboda allah hmm. wannan abu da aka yi muna ya mana dai ya yi daɗi ya yi kyau hmm. saboda an kowane mutum an kula da shi kenan cikin birni da kewaye an kula da kowa hmm. an ba kowa hakinsa duk mutumin da ka zai yana zuwa abu to a gaskiya san ransa ya zo kawo kawai amma mu gaskiya mun gode muna muna mai girma muna godiya saboda Allah mun gode to ma mun gode mana Allah ya saka mu alheri kuma amin amin mun gode sosai mun gode lafiya yana kabiru Muhammad ga to ma sauraro har yanzu dai layin mu a buɗe yake to mun samu wani kira daga jihar Kaduna wake kan layi Assalamu alaikum. Hajji Aisha Alhaji Musa Garo ne, jayi na kaɗe da zo. Alhaji Musa, to, muna sauraron ka tsada mu a gurguje yawa abin da nake so karasa muna kira ga shi gwamnan jihar Kaduna ya kamata a ce tsaya ya duba ya tausaya wa talakawan da suka zaɓe shi kuma bai yiwuwa a ce kana neman shugaban kasa a ce a jihar ka baka shiri da kowa mm. ka bata kowa rai to ya kamata gaskiya a gyara don fatan mu a gyara amma din da aka kawo kasuwar kawo ya kamata fa a san abin da ya kamata bai kamata a ce cikin sati daya a ce kowa ya ɗeba kashi ko a tuke ba inda a ce mun ga an gina wasu kasuwanni to za mu aminta da wannan amma duk an rushe kasuwanni kasuwan ma magani kasuwar Zariya duk an rushe ba a gyara ba to ya za ka aminta da tunanin cewa za a gyara na ku a tashi lafiya na. har yanzu dai daga jihar kaduna wa ke kan layi. ko za ka dan daga sautin muryar ka ba ma sosai. abubakar musa baba kubara rediyon ka ko za ka iya kashewa ko kuma ka rage sautin rediyon naka to na kashe to malam abubakar menene ra'ayinka ra'ayina gaskiyan magana game da yadda maganan tension na gwamnoni da mataimakansu mm. yana da kyau gwamnati ta yi doka gaba daya a soke a rage kudin nan ya koma 250 mm. wannan shine ka'ida ko ina ya zama an yi musu adalci tun da akwai 'yan fenshon da suke da shekara goma ba a biya su ba mm. ariya ni kai na dan ne ariya ba a biya ba mm. to amma yanzu shi ana ba gwamna miliyan goma duk wata mm. mu muna da baki wasu sun mutu su ƴaƴansu a wahalce wannan a taimaka a rika ba talakawa haƙƙinsu. to mun gode sosai da wannan ra'ayi na kamala abubakar kuma da kiran abubakar za mu dakatar da daukan wayoyinku a yau sai kuma goben allah ya kai mu sake ba ku damar ku kira ku bayyana ra'ayoyinku masu masauraro har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu agogonmu a nan washington na cewa karfe hudu saura minti biyar ga shirinmu na gaba wasanni a takaice yar takaridan kasar jamhuriyar kamaru hajara nonci ta zamto ta goma sha biyar a jerin sunayen matan da suka jajirce a duniya a fagen kwallon kafa na bangaren mata kamar yadda kungiyar kwallon kafa ta duniya fifa ta yi ta na wannan shekarar dubu da goma sha tara haka zalika steve manwe dan kasar jamhuriyar kamaru hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka kaf ta bashi lamban yabo a fagen masu buga ta mola na bangaren matasa na nahiyar afirka a yayin da kasar kamaru ta gwabza Hamza da kasar Tanzania a gasar cin kofin matasa na 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai wanda aka yi wa Jarod da kasar jamhuriyar Kamaru a zagayen farko. Sai kuma wasan sada zumunta da kasashen nahiyar Afirka daban-daban za su gudanar a kasar Kamaru musamman a birnin Yawunde na wasan volleyball domin shirye-shiryen da ake yi na halartar wasan olympic da za a gudanar a tokyo a shekarar baɗi 2020 za a fara gudanar da gasar ne ranar 6 zuwa 12 ga watan janairu 2020 a tokyo kana tsohon kaftin ɗin ƙasar jamhuriyar kamaru samuel eto ya roƙi gwamnatin ƙasar da ta sako tsohon shugaban hukumar ƙwallon ƙafa na ƙasar kamaru finkafo iya muhammad bayan ya kwashe shekaru shida yana garkame a gidan yarin da ke birnin yawunde muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaida muhammad garba awal da shirin wasanni yanzu kafin mu yi sallama da ku ga madina ta dawo da labarai a takaice. rundunar sojin ruwa ta amurka ta bayyana cewa wasu mutane sun rasa rayukansu yayin wata arangama da ta faru a ofishin rundunar da ke birnin pensacola 'yan birtaniya suna ƙoƙarin kaɗa ƙuri'a da ke da nasaba da ficewar birtaniya daga tarayyar turai a ranar alhamis mai zuwa a babban zaben ƙasar na uku a cikin shekaru hudu da suka gabata 'Yan siyasa da masu hasashe kuwa na gargaɗin cewa ƙiyasta makomar zaɓen ba abu mai sauƙi ba ne ba. Bayan da fadar White House ta shafe watanni tana jan kafa a binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump, a yanzu fadar ta fito fili ta yi na'am da yiwuwar zaman ba'asi a Majalisar Dattawan Amurka mai rinjayen 'yan jam'iyyar Republican. katafarin kamfanin nan na sufuri wato uber ya bayyana cewa ya samu kararraki dubu uku na fyaɗe da kuma cin zarafi a harkokin sufurin motocinsa a cikin shekarar da ta gabata an bayyana waɗannan alƙaluman ne jiya a cikin wani rahoto mai shafi 84 masu sauraro a nan za mu yi sallama da ku cikin shirin namu na ƙarshen yinin yau sai kuma gobe da safe idan allah mai kowa mai komai ya raya mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da a bari ya huce wanda Grace Alheri Abdu ke gabatarwa. A duk lokacin da kuke da buƙatar sake sauraron shirye-shiryenmu sai ku ziyarci shafinmu na intanet akan voahausa.com ko kuma ku tafka muhawara a shafukanmu na Facebook da Twitter. Muna amfani da wannan dama don taya tsaffin ɗaliban Central Primary School da ke garin Patiskum a jihar Yobe murna. waɗanda za su yi bikin cikar makarantar shekaru 90 da kafuwa inda kuma za a karrama wasu fitattun mutane daga ciki har da wajen jihar yobin muna fata za a yi taro lafiya yanzu a madadin madina ɗahiru mai shanu da ta taya ni gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta hada ta kuma bada umarni sai injiniyanmu na yau zainab abdulrahman ni aisha mu'azu nake cewa ku kwana lafiya